Na! Subhanallah! Tana ne fa ɗan ƙarsana ne! Wannan garjejen ƙafi haka! Sahibul muƙalƙal. Ka fito ka gaya min gaskiyar abin da ka sani. Billahi la ilaha illa Ni ban san wani tugu da aka kulla ba. Hankali na bai a kwance yake ba. Sai in rufe ido na a matsayin ban gani ba. Wato ainihin kasan tsiro kala-kala ne. Musamman akan hajiya. Wannan idan ka yi shi zai yi amfani sosai. ustaz ne mai taka tsantsan ne sannan kuma mai tsoron Allah ne amma fa a zahiri a ne kuwa zuciyarsa bal take da san abin duniya amma a ƙarshe mai kwaɗayin ya jawo masa duk a cikin shirin sahibul mukalkal yanzu ba dan Allah ya kiyaye ba da yanzu sai dai in farka an ganna a lahira ban taɓa tunanin hajiya ta san kamo yaro kamar ka ba wallahi ya ya kaɗan ka gani gundun gundun ka fita daga cikin sabgar hajoyin nan wallahi wai sa bakinka a ciki inda ba dan aure sunna bane ko wallahi yanzu yan samo tsabga in tsatsabga ma ita ha baya sahibul mukalkal ai wallahi ka gama da mistu ka tsaye da saje kamar na Allah wallahi ba wannan magana domin duk wanda ya ganka a haka ba zai tunanin kai dan musulmi bane ka gama muda mamuda tsura kake kira na ina cikin babban matsala ka taba mun waya ba zai taba yiwa ba ai kawai da ka aure hajiya shikenan sai ka kyale ni kuma har ya zo ya gaji da kirana ya tafi minti ɗaya. keke ne mun faɗa sai in ɗauke ki salin alin saboda yana miki muzurai shi yasa kike jin tsoro ba za ki iya gaya min yadda aka yi ba zan rayu da ke zan mutu da ke za ka rayu da ni za ka mutu da ni keɓewa da namijin da ba muharramin ki ba zargi na kake yi haramin ne a addini kamfanin brothers all multimedia ke sake gabatar muku da wani sabon shiri kil aleda sahibul muƙalƙal darasa kawai ta yi da kuɗi ta aure su shi kuma da yake kwaɗayayye ne ya biya mata ya dinga kwana inda iyalai na suke kawai sai abin da ta ga dama take masa baligi kamar wannan kada in ƙara zuwa in shiga cikin gidansa wai saboda ina kalle masa mata mamudan ne ya gaya maka wannan kalmar da bakinsa wata ran zai iya ganin matata babu hijab me a ciki kai baka da hankali sahibul mukalkal shiryawa alibet mataimakin mai bada umarni bashir jishade ya za ki fito haka san kankan ba tare da kin sa hijab ko niqab ba babanka ne fa shi baban an gaya miki na daban ne ni fa babanka ne fa zuciya ba ta da kashi ina gaya miki na ce ka cikin ɗaukar ka shigo min gida sun gangan haka kar ka manta fa wato ainihin ban ga maka ka dinga ba da gaba tsakaninka da ajiya ba ba ka ga tsakanin mu ba sahibul muqalqal wannan shiri zai fara zuwar muku ɗaya ga watan february a tashar makira tv kuma zai ci gaba da zuwa duk ranar litinin sahibul muqalqal to menene dalilin zuwan ka gidana ke duniya ban ga wani namiji da hajiya take kauna ba sama da kai hasbinallah ko magana ba za ka yi min ba amma ni baka da iko da ni ka san shi dan ƙauye yanzu hajiya a matsayina na mijinki ina mijin yake wato ainihin lissafi ne kawai kuma sai a lissafe ni labari tsarawa tare da bada umarnin shirin malam aminu asra welcome welcome welcome ba za ka fuskanci halin da nake ciki ba cikin me yasa mace ta auri mutum wani shege ne kuma sahibul muqalqal